makaɗa sun taso shi ba ga kuma abokin fafatawar sanan ya taso shine dogon dogon mai tafasara ga sunan za a yi ta za a yi ta fa wallahi ya bashi fansa ya bashi fansa ya bashi fansa ba ɗan yalan tunan ya bashi fansa wala da yalan tunan ya bashi fansa za a yi ta ta ƙare da yalan tula dogon dogon mai tagwasara shi nan za a yi ta ba wallahi za a yi ta dogon dogon mai tagwasara ga ɗan sun kawo gari su dogon messi sun kawo gari duk gasan sun kawo gari a wajen wato ɗayalan tula ɗayalan tula dogon dogon mai tagwasara za ba a yi ta yau neman fansa ne fa wallahi neman fansa ne dogon mai ta kwasara da ɗan yalan tula za a yi ta ta kare yanzu yanzu za a yi ta ta kare yanzu yanzu dogon mai ta kwasara ɗan yalan tula to ba to dogon mai ta kwasara ɗan yalan tula ya je shi baya ɗaura zare Allah ya bada sa ga dogon mai sinan shi kuma da wa za mu gani ga dogon mai sinan Ado Gomesi Sina. Ado Gomesi Sina. Ado Gomesi Sina. Ado Gomesi za yi ta. To fa ko zai kode kawai. Zai yi kode Sina. Zai yi kode rawa ce. za mu gani. Ya fa da kara. Ya yadda mu da kara fa. Ya yadda mu da kara. Ya yadda mu da kara. in za a yi a yi in za a yi a yi in za a yi a yi fa dogon mesi a wutar na aisha in ba za a yi ta a yi ta ba wala ga dogon mesi nan ta hada da autan na aisha yanzu yanzu a wannan gidan dambe wallahi mu ba buge bugen iska muke so ba wallahi a daure a daure a daure a daure Allah ya bada sa an ɗauko masa kiran auda ba dogon dogon mai kwasar ana da masa zare dogon messi zai fafata damba da dogon dogon mai kwasara dogon messi ne ya shigo cikin filin fa dogon messi ya shigo cikin filin zai fafata dambe da dogon dogon mai kwasara dogon messi dogon messi dogon messi dogon dogon mai ta kwasara dogon messi dogon dogon me ta kwasara dogon messi dogon dogon me ta kwasara ga dogon dogon me ta kwasara shi ma ya shigo fili zai fafata dan ban da shi da dogon messi dogon dogon me ta kwasara dogon dogon mai tabbatara ya riga shi ma ya shigo ya yi rantsuwa ya ce fatan manza a yi ta ko ya faɗi ko a faɗi ga wadon nan dogon mes daga bangaren jamus dogon dogon mai tabbatara daga bangaren gurmada gurmada iyalan garba takalafiya takalafiya ba a kai muku yaki wurin ma da kowa sarki ku sha kunu ku sha faga ciki idan ya rage ku zuba ga aljihunku na wando ga kuma dogon mesi shine mai sayar da bakin wando wurin ma da jamus zalla da kuma dogon mesi daga bangaren jamus jamus iyalan mamman dan sanyin na fada ko dambe ko a kwana bayan kanta ga dambon an taka dogon mesi shine mai bakin wando dogon messi shine babakin wando mai dada a kansa dogon dogon mai takwasara shine mai wato bulun wando dogon dogo dogon dogo dogon dogon mai takwasara dogon messi dogon dogon mai takwasara dogon messi dukansu inkiyarsu dogaye ne duka inkiyarsu dogaye ne ɗaya daga jamus ɗaya kuma daga gurmada ga damban nan dai ga damban nan dogon messi kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai dogon dogon mai takwasara dogon dogon mai takwasara dogon messi dogon messi yana so ya shiga fa wallahi dogon messi so yake shiga so yake auna ya shiga

gashi nan gashi nan la ilaha dogon messi dogon dogon me ta dogon messi wallahi alƙalin wasa bai ba da nan ba alƙalin wasa bai ba da kisa ba alƙalin wasa bai ba kisa ba a wannan dambe. Shi ne mu ba wasu da Allah kyauta kafin a yi kisan nan to dan fa sannan shi ma ya alƙalin wasa bai ba da wannan kisa ba a yayin da shi ma dogon messi wato dogon dogon mai ta kwasara ya dafa shi ma amma alƙalin wasan bai bada ba gadon ban an dawo gadon ban an dawo fa da'ira ta biyu

dogon dogon mai takwasara dogon messi dogon messi dogon dogon mai takwasara dogon messi an dawo daira ta biyu a yayin da kowa ya buge kowa amma alƙalin wasa bai bada wannan kisa ba amma an dawo dambe dogon messi shi ya fara sa dogon dogon mai takwasa ya taba ƙasa kuma shi ma dogon dogon mai takwasara ya buge dogon Messi amma alƙalin wasa duka ya hana wannan kisa domin ana son wannan kisa ta zama babu tamama babu tambama ga dogon dogon dogon mai tagwasara dogon dogon mai tagwasara dogon dogon shi nan so yake dafa shi ba wallahi so yake dafa shi wallahi so yake dafa dogon dogon mai tagwasara dogon Messi wallahi so yake dafa dogon dogon mai tukasara shi ma dogon dogon mai tukasara ya daga dogon karinsa ya fi daga dogon kari kai kai kai kai kai dogon messi duka su dogaye ne kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai la ilaha illallah dogon messi dogon messi fa wallahi fa Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye dogon messi dogon messi dogon dogon mai takwasara dogon ta kwasara dogon messi dogon dogon ta kwasara kai dogon dogon mai dogon messi dogon dogon ta kwasara dogon messi tofa ana biyan yan kallo a wannan damba ba kai kai kai kai kai kai kai ya fa kai fa dogon mai dogon ta kwasara wallahi ya kai amma ya kai sai dogon messi ya kauce gashi nan dogon messi yan uwanka sun ce wai banda juyawa fa dogon messi dogon messi dogon messi dogon messi la ilaha illallah dogon messi la ilaha illallah la ilaha illallah Allah ya kiyaye zare ya kwance fa la ilaha illallah Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye Allah kiyaye dogo dogon dogo dogo mai dubata Allah kiyaye dogo dogo mai da gwatara da ba da dan ba dogo dogo mai da gwatara filin ana naɗa masa zare zai buga da autan autan ɗan bunza autan autan dan bunza daga bangaren jamus shagon garkon cindo daga dogon garkon cindo daga bangaren gurma da ana bai shawara ba gun alkawo je ba gun alkaji na bai shawara wala ba gun alkaji na bai shawara fa ba gun alkaji na bai shawara fa ba gun alkaji na bai shawara wala ba gun alkaji na bai shawara ba gun alkaji na bai shawara fa walla dogon kuma wato dogon mai ta kwasara shi kuma yana fesa masa ruwa to dogon garkwancin da Allah ya fi da ya ga rogo walla yaran ga dan musiba ne ba walla yaran ga dan musiba ne Allah ya bada sa'a ne dogon garkwancin da Allah ya bada sa'a babu alkawaje walla shawara yake ba shi <laughs> dogon garkwancin do dogon garkwancin da fa zai fara filin fama wallahi zai fara filin fama gwaron garkon cindo Allah ya bada sa to ga autan autan nan shi ma ana nan asa masa zare autan autan dan bunza shi ma zare ake da mar autan autan dan bunza autan autan dan bunza na ana don garkon da alama fa tunani yake wallahi wallahi tunani yake da alama fa dogon garkon cindo ya tsaya ya tsare gida wallahi ya tsare gida dogon garkon cindo to ga fa wazir nan ya zo yana zuga dogon garkon cindo la la la la la to auta auta auta auta auta auta auta to ga raba na an taka tsakanin autan autan dan munza to ga raba na an taka dogon garkuwan cindo da autan autan dan munza autan dan munza autan autan dan munza yaro ne mai matsalan mai mugun wayo kai kai kai kai kai kai wala dogon garkuwan kai kai kai yaron mura hannu ba wala ya samu hannu qur'ani ya samu hannu ya fa samu hannu kai kai kai kai kai la la la la la la la la la la la la la la la la wallahi ya shimfida su ba gongar garkon do ba baya gani ba qur'ani baya gani la ilaha illallah billahi lazi baya gani ba kai kai kai zai faru kurge shi kurge shi kurge shi ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi da gongar garkon do ba wallahi ya ba na ce muku yaron na dan matsala ne ba wallahi yaron na wata wata dan matsala ne wallahi yaron na wata wata dan matsala ne wallahi dan matsala ne ba hautan hauta wallahi ya sallamu da gongar garkon do Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye wallahi autan auta ba ya sallabi dogon garkon cindo to garin garkon cindo har yanzu barki ake da shi wallahi rike ake da dogon garkon cindo har yanzu wallahi rike ake da shi ba har yanzu wallahi rike ake da shi ba har yanzu ba su kai bai dawo sosai ba to ya dawo yanzu ana fesa masa ruwa ya dawo wallahi ya dawo ya dawo ya dawo fa wallahi ya dawo wallahi ya dawo Allah ya kiyaye don garkon tindo ka nemi fansa Allah ya bada sa dan ba kenan wata ran fa kai ma jiya ranar ladi haka kai mutum bi ka shimfide wallahi har kasa to dan baka take yau gare ka ne gobe ga dan uwanka wallahi wannan dambe Allah ya kiyaye